يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau biyar ga watan ramadana yau muna asabar biyar ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya rana ce ko lokaci ne da muke gudanar da makaranta ta ramadan karatun alkur'ani wannan masallaci mai albarka in ba ku manta ba a jiya har yau muna cikin suratul anfal a jiya mun tsaya kan aya ta 28 yau za mu ɗora kan aya ta 29 alaramma bismillah Na’am, Allah madaukake ce, “Ya ayi hallazi na amanu, ya ku waɗanda suka yi imani in tatta ƙulla ha yi ja’allakun idan kuka ji tsoron Allah to zai sanya maku mafita, Wai yi kafira an kun sayi a kuma zai kankare maku zunubanku, muna nan ayyukanku, waya yi gafirlakun kuma zai gafarta maku wallahu dhul azim lallai Allah ma'abucin falala ne mai girma za mu ga aya ayoyi ana ta kira muminai ya waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda suka yi imani mun ce duk sadda ka ji irin wannan kira ka saurara ka kasa kunne sosai umarni za a baka kayi kaza ko ka bar kaza ana Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani in tattaqullaha in har kuka ji tsoron Allah ya ji allakun furƙanan to Allah zai sanya muku Ta ƙawa mun sha fassara ta a baya da yawa mecece ƙawa. malamai suka ce a taqawa hiya imtisalu bi na wahihi ita ƙawa ita ce bin dokokin Allah sau da ƙafa, sannan da nisantar hana-hanansa da abin da Allah ya ce kai kai ta iya iyawaka abin da ya hane ka ka hannu to kai ne mai taƙawa. to in kuka haɗa wannan aiki biyu na yi bari na bari daga Allah umarni ko sa, to Allah zai sanya muku mafita kalma alfurkan a wannan ayar yadda ya zo malaman tafsiri sun fassara ta daban-daban suka ce furqanan ma'anar shi makarajan kenan Allah zai sanya muku mafita wato rayuwarku kamar mujahid cewa ya fi duniya wal akhirah Allah zai sanya muku mafita a duniya da lahira in kuka sami kawa ka dubi sahabbai da suka ji tsoron Allah yadda aka kuntata masu a makka a madinan ma aka biyo su amma da suka sa ta ƙawa tsoron Allah a gaba ku dubi da Allah ya ba su mafita to haka har yau har gobe in dai muminai za su ji tsoron Allah to Allah zai sa masu mafita a nan duniya sannan da mafita gobe kiyama ne sa su gidan aljanna a wata ruwaya ta Abdullahi dan Abbas ya ce ma'anar furqanan shine wato najatan Allah zai ba ku najaci najaci shine samun nasara samun kuce duk abin da kuke ku zama kuna da najaci a wata ruwaya cewa ya nasaran ya ja'al lakum nasaran Allah zai sanya muku nasara a duk abubuwan da kuke yi ashe kun ga yanzu abin da ya kamata mu kula da shi ita ta kawar da aka ce ya ku waɗanda suka yi mani in kun ji tsoron Allah to da ni da kai sai mu koma mu duba ya alakan mu da Allah take ya bin dokokin Allah dangane da mu rayuwarmu yau ababen da yake so muke yi ababen da bai so an nisance su ko su ne suka yawa a ban ƙasa saɓo kenan ɗa'a ga Allah shi ne ya yawa sai mu dawo mu duba tun daga sharaɗe in kun kaza za ku sami kaza in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in har kuka ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku mafita shi kuwa Muhammad bin Ishaqa cewa ya faslan bainal haqqi wal baɗi in Allah ya baka takawa jin tsoronsa kenan to sai Allah ya baka marabi wani abin da zaka rarrabe ƙarya da gaskiya duk wani kwamacala da wani hargitsi da za a taho da shi da wani rashin gaskiya in ya zo gabanka sai Allah ya baka marabi sai ka gane wannan ƙarya banza ce wannan gaskiya ce duk wani abu da za a kawo shi yanzu yau abubuwa da ake kacin addini da sunan addini Allah ya baka takawa kai da jin magana kasan ƙarya ce kai da ganin abin da ake kasan wannan ba musulunci bane to Allah ya baka marabi kenan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yace sai Allah ya ba ku marabi ku rika rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wannan tafsiri na shi je ibn kasir na shi wato ainihin ibn ishaq ya ce shi ne a amumin mata ƙaddama. ya fi gamewa in Allah ya baka taƙawa to zai baka marabi a komai hatta tafi da gidanka in kai mai gida ne za ka ga komanka yana tafiya daidai da an yi kullo wani abu ba daidai ba sai ga Allah ya haska maka ka gane so ake ai ba daidai ba in a ma'aikata ne aka kullo abu ba daidai ba in a wani kamfani ne in duk a inda kake in dai ka sa taƙawa to sai ka ga Allah ya baka marabi akwai wani dan uwa yake ba da labari a wurin mai gidansu shi mai gidan nasu lokacin bai bai san ina suna ta sa gaba ba amma wannan yaron nashi shi ya fahimci suna kini saboda haka da an haɗo abubuwa na ba daidai ba sai ya ce a kirawa ne a kirawa ne wato shi wannan wanan da ya san tini ya fahimci suna kenan ina ran da ya ga dama zai ce yau fa masallacin ku za mu sallah yaron shi ne amma bai ji tsoron shi ya tsaya kan gaskiya da addini saboda haka da an zo da abu mara gaskiya sai caje wurin wani shi wannan wanan ya tsaya kan gaskiya ya san zai yi gaskiya ba zai cuce ba a dukiyar shi ka ga me me yasa wannan yaron Allah ya bashi tsara gaskiya har mai gidan shi ya da shi duk da bambanci na fahimta addini saboda haka in ka tsaya kan gaskiya wallahi Allah zai taimake ka zai baka mafita ta inda baka tsammani kuma zai baka wato yadda za ka yi shi yasa ibn kasir ya ce fa inna taƙa taqa bi fi'l awamiri wa tarki zawajirhi Wafiƙa li ma'rifati al-haqq min al duk wanda Allah ya bashi takawa ta hanya aikata umarnin da Allah ya mai yana yi ta hanyar nisantar abin da Allah ya hana shi na hannuwa? Wafiƙa za a datar da shi li ma'rifati al-haqq min al wajen ƙoƙarin sanin gaskiya akan ƙarya yanzu sanda aka zo wani ke cewa shi ma Allah ne shi kan kai da kaji ka wannan ƙarya ne kuma kai ba zai taɓa ruɗaka ba ko kuma wani ka ji ya zo yana nema ya rika zagin sahabban manzan Allah matan manzan Allah kai kai da ji dan nan gaskiyan nan wannan takawa da Allah ya baka za ka san wannan mutum ba mutumin arziki ne. amma in babu takawa sai ka ga shaidan yana nema ya fizge ka ya haɗa da shi duk ku tafi ku zama abu guda wata aya mai kama da wannan Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim cikin suratul hadidi Allah madaukaki yace ce ya ku waɗanda suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku imani da manzansa yu'tikum kiflain min rahmati yu'tikum kiflain min rahmati zai ba ku rabo biyu ko lada biyu daga rahamarsa nan duniya kaga Allah ya ba ku rayuwa mai daɗi sanda Allah ya baka takawa ya baka tsoron Allah sai ka ga ka cikin sauƙi domin sauƙin rayuwa ba shine tare dukiya ba a'a imani da Allah abinda Allah ya baka ya wadatar da kai da shi komai kankanta ta shine daɗin rayuwa to in Allah ya baku taqawa sai ya baku rabo biyu a nan duniya rayuwar ku ce kyau sannan gobe kiyama ma haka waja'al lakum nuran sannan Allah ya sanya muku haske tamshuna bihi wanda za ku rika tafiya da shi duk inda kake sai ka ga da an zo abin da za a kulla ba daidai kai sai ka ga Allah ya nuna maka wannan abin ba daidai bane saboda ta kawanan da Allah ya baka amma in ka da tsoron Allah shi nan nan sai yanzu ku rubi wanda ake yan damfara dai da ɗan damfara zai kullo damfararsa galibi kusan kashi tasa'in cikin ɗari wa yake damfara ku gaya man mana ‘yan damfara kashi tasa'in cikin ɗari suna damfaran mutanen banza masu son banza a yanzu ka zo man ka ce in baka dubu ɗari za ka yi man miliyan ɗaya ta kuɗi to ba in ce yanzu kai man 900 tara kawai ka kyale ɗari na zan baka ko ba haka ake ba ne sannan ni kuma ba son banza ba ne zan baka dubu ɗari kai kuma kai man miliyan ɗaya ko ba son banza ba ne kuma kai ka san ba gaskiya ba ne dai in gaskiya ne sai ka ce yanzu ɗari dubu ɗari da kake so kyale ni da ɗari na je ka yi man 900 tara ka kawo haka suke masu son banza shi yasa duk wanda galibin wanda ake damfara su ma akwai alamun sakin gaskiya inda suna nan kan takawa mutum ya zo ya ce zo zan maka kuɗi kaza ba ni kaza yana faɗi za ka ce na gode abin da ka ce in bakan je ka ka haƙura kai in kana da shi ko kuma in kura na maganin zawo makanta mana miliyan ɗaya za ka yi man to kai ka je kai makanka miliyan goma ni ka ƙyale ni da kuɗina shi yasa kullum 'yan uwa ka ji tsoron Allah haka duk wata harƙalla da za a haɗo a yau ta ciwa-ciwa a kasuwa ne a ina ne za ka ga an saki Allah amma in dai an sa taƙawa to wallahi ba za a yi da kai ba kuma in kana da tsoron Allah riba dubu goma ta fi maka alheri a kan ribar miliyan goma saboda ta taƙawa ita za ka ci da daɗin rai waccan miliyan goma za ka karɓa ko ba za ka ƙara jin daɗin rayuwa ba shi yasa kun ga maganar da Allah ke faɗa mana cewa in kuka ji tsoron Allah wato ya ja'al lakum nura sai ya sa muku haske tamshu na bihi sannan wa ga lakum ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim me Allah ya ce wa id yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka hmm. wa yamkuru na'am Allah madaukake ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka ambata ka tuna lokacin da waɗannan da suka kafirta suke maka kulle-kulle yamkuru bika suke maka kulle-kulle wani iri liyusbituka ko dai su tsare ka su daure ka au yaqtuluka ko su kashe ka au yukhrijuka ko kuma su fitar da kai daga garin maka kenan wa na wa suna kulle kullen su na makirci wa yamkuru Allah yana warware makircin yana mai masu wallahu khairul makirin Allah shine mafi iya mai da makirci masu makirci in sun kulla sai ya warware sai kuma makircin ya sake komawa kansu wannan ana gaya ma manzo sallallahu alaihi wasallam wato ya tuna abin da aka yi ta masa sadda yake a makka yanzu ba ana madina ba har ma an je an yi badar an yi abin da aka yi musulunci ya fara cara to shi kamar da na gaya mana ran nan shi musulunci kullum ana so ka riƙa tuna halin da kake da sai kuma ka tuna halin yau to sai godiya ta zo amma an baka tuna jiya ba za ka gode ma Allah ba shi ake gaya ma manzo irin abin da aka yi ta masa na ƙulle-ƙulle kullakullan ibn kasir ya kawo ruwaye masu yawan gaske a nan wanda su suke bayani akan irin kullakullan da aka yi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam wasu ruwayen sun inganta wasu ba su inganta ba amma daga ciki daga cikin abin da ruwaya da ta zo kamar da kuka sani annabi dai lokacin da ƙura ta kai bango ji bahaushe kun san sadda ƙura ta kai bango shine an matsa masa da shi da mabiyansa har ya tura wasu hijira zuwa habasha wanda suka rage ma nan ma ba a basu ba abin da ya daɗa tayar da hankalin ƙurashawa shine mutanen madina da suka yo gangan ko suka zo suka ziyarci manzo a akaba suka yi masu mubaya'a suka yi mai caffa kuma suka yi alƙawarin za su taimaka ma addininsa kuma suka yi mai alkawari duk sanda aka matsa mai ga wurin zama can yana da shi wani abu sai hankalinsu ya tashi cewa kai wannan mutum ya za mu yi da shi ya yasa ya tura wasu hijira an je an karɓe su mun je mu ɓata mu yi kancal mu ɓata lamarinsu a wurin wancan sarki na ja shi ya ƙi sauraron mu an ba su mafaka sannan yanzu ga wasu mutane na wani gari sun zo kuma suna cewa in ma ya ƙi za su ba shi ya mu yi da shi ne sannan ga shi kullum ƙara fahimtar shi ake wannan abin ya sa sai suka ƙulla mitin cewa ya za a yi mai yanzu shawarwari iri-iri wasu ce a kore shi daga garin cikin aka kore za shi ya karfi kila wata ran ya dawo marasa yadda za mu yi da shi ya samu magoya baya wasu ce a'a abin da za a yi a ɗaure shi har yin wata kashe shi a ɗan riƙa san mai abinci kaɗan kamar yadda aka yi a guantanamo ko yadda ake musulmi kenan a ta ɗan bashi abu kaɗan ana azabtar da shi ai mai haka sai wani ya ce in aka yi haka ubangijin shi zai iya yadda zai fitar da shi kashe tuwa za a yi shi ne sai suka ce abin da za a yi shi ne a fitar da shi gari kuna ganewa wasu ka ce a kashe shi to kisan ne suka yi ittifaki akwai ruwa da take cewa tsohon najadu bahaushe ya san tsohon najadu ko tsohon najadu ana mitin din zai zo ya shigo duk ya ji shawarorin nan nasu sai wannan ta ukun ya goyi baya ce to yanzu dai shawarar nan ta kuna a kashe shi ta yi amma abin da za a nemo matasa kowace gida na ƙabila ta ba da matashi a haɗa zaratan matasa su je su yi mai kisan kwaf ɗaya yadda idan 'yan uwanshi sun nemi diya da fansa za a iya haɗawa gaba ɗaya a biya su kuma in yaƙi za su nema ba za su iya yaƙi da duk ƙabilun da suka kawo kili ba sai aka ɗau wannan shawara to ita ce fa aka ƙulla cewa za a zo a gidan annabi sallam a yi mai kisan kwaf ɗaya to shine Allah ya sanar da shi wannan makircin da aka ƙulla Allah ya sanar da shi cewa ya fita an kawo ruwayoyi da yawa cewa a lokacin ya sa Ali ibn Abi Talib ya je ya kwanta kan shimfiɗarsa ya lulluɓa da mayafinsa shi kuma ya fito ya wuce kafiran bacci ya kwashe su ya yi addu'a ya ɗabi ƙasa ya watsa musu da suka yi bacci ya wuce ya tafi wannan ruwayan wasu inganta wasu ba su inganta ba kamar yadda shi bin kasir a nan wurin ya kawo wasu daga cikinsu daga ciki dai wasu sun tabbata kamar yadda ya gaya muku amma malam albani ya yi ta haƙiƙin matsala ɗin wasu ruwayen ya tabbatar da su wasu kuma ba a tabbatar da su ba saboda hanyar da suka bi suka zo amma dai aya ga abin da aya ta tabbatar wa iz yamkuru bika ka tuna lokacin da suke maka ƙulle-ƙulle ka gaya suke ƙulle-ƙullen ga shi nan Allah ya tabbatar suna yi kenan kun gani sannan me ƙulle-ƙullen aka fassara mana shi shi ne liyus bituka shi ne su ɗaure ka au ka ko su kashe ka ka ga wannan duk ƙur'ani ya tabbatar mana sun yi wannan au yukhrijuka ko kuma su fitar da kai ka ga ƙur'ani ya tabbatar shawara nan uku duk sun yi ta ko mu kashe shi ko mu korai ko kuma mu wato mu ɗaure shi wannan shine sai kuma Allah ya ba mu labari wa yamkuruna wa yamkurullah suna ƙulle-kullen su na makirci Allah yana warware wannan makircin domin suna can suna shiri Allah ya ma manzansa wahayi ya gaya masa ya fita ya bar gidansa ya tafi ya haɗu da abokinsa wato ainihin abubakar siddiq su tafi zuwa hijira nan ne suka fita suka tafi suka shiga kogo wannan kogo da suka shiga suka kwana uku nan ake kai musu abinci Allah ya tsare su bayan lokacin an raba gayya duk wanda ya zo da kan ɗaya daga cikin su raƙumi ɗari raƙumi ɗari ai kuɗin da yawa koyo ko haka aka yi aka tafi aka ba zama dan a sami wannan kyauta ba wanda ya iya samu ta Allah ya kare kayansa da shi da abubakar haka suka yi kwanakin suka fita suka ɗau hanya suka tafi har madina Allah ya tsare su kissa ce doguwa ita ma da tarihin ta ba ita zamu yi ba an Allah ya ce wallahu khairul makirin Allah shine mafi iya mai da makirci masu makirci da suka gama kullakullan su da duk abin da suka kulla Allah ya kare manzansa ya fitar da shi daga makka ya fitar da sahabbansa suka tafi madina suka ka sami karbuwa suka ka sami ainihin yadda za su taimaka ma addinin musulunci kun ga mana magana yakin badar to sai aka koma abinda bahaushe ke ce ma waiwaye a dan tafiya aka koma aka gaya ma annabi ya tuna wancan abin da aka kulla mai yau kuma gashi a madina daula ta kafu gwamnati ta kafu mai allah ya ce نعم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نعم الله ملوكك يتشي وإذا تتلى عليهم آياتنا idan ka karanta masu ayoyinmu in ji Allah ƙalu sai su ce ƙari sami'na haƙiƙa mun ji launa sha'u la ƙulna misla hadha ai da mun so mu ma da mun faɗi irin wannan abin da ka faɗi ɗin kwatankwacinsa in haza illa asadirul awwalin wannan abin da kake karanta mana ba komai bane face ta tsinniyoyin mutanen farko wa iyaz billah wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik ka ambata ya rasulullah lokacin da su kafirai suka ce allahumma ya allah in kana hadha huwa alhaq min indik idan wannan qur'ani da yake karantawa gaskiya ne daga gare ka fa'amtir alaina hijaratan mina sama to kai mana ruwan duwatsu na wato daga sama na azaba kenan kai mana ruwan duwatsu na azaba daga sama in dai abin da yake karanta mana gaskiya ne a na bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim sai Allah ya ce ai Allah bai kasance mai yi masu azaba bane kai kana cikinsu?" wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum haka nan har wa yau Allah bai zama mai masu azaba bane alhali akwai wasu a cikin su suna istighfari to wannan ma ana daɗa gaya ma manzo sallam irin kafircin ƙuraishawa a wancan lokaci na baya tunda yanzu an zo ana madina gwamnati ta kafu musulunci ya fara tara. to amma ana gaya mashi irin abin da suka faɗi a baya wa iza tutula alaihim ayatuna Allah ya ce idan wato aka karanta musu ayoyinmu abin da aka sauka wa manzo na alƙur'ani saboda izgilanci da wato taurin kai kalu sai su ce kadi sami'na ai mun ji abin da duk kake faɗin mun ji ah to ai me laraba ne suna ji duk abin da ake faɗi na ƙur'ani suna ji ce mun ji haƙiƙa mun ji launa sha'ula kunna qulna misla da mun so mu ma da mun faɗi irin wannan ibnu kasir ya ce wannan magana ce da suke faɗi da fatar bakinsa amma aikace kun san ta ki aikatuwa ko ba an masu tahaddi ba an ƙalubalance su da cewa su zo da kwatankwacin ƙur'ani suka kasa aka ce su zo da kwatankwacin sura goma a ciki suka kasa ƙarshe aka ce su zo da sura ɗaya tak in ku aka ce maka sura ko kamar ƙulhuwallahu sura ce wal asiri sura ce ina ɗaina sura ce aka ce su zo da ita sun iya zuwa da ita ba su iya ba ashe kaga wannan da awa ce kawai ta baki Launin sha'u la qulna misla mu ma da mun so da mun rika faɗin da yake faɗi ɗin domin abin da suke cewa wai annabi zuwa yake ɗaka a zo a tsara masa a rubuta ya rubuta ya ji sai fito yana karanta ma mutane shi ne suke cewa wannan ai tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko in haza illa a asatirul awali, masu ruwaya sun kawo isar wani da ake ce mai annadur bin al-harith la'anahu Allah shi wannan annadur bin harith ya kasance yakan je can lokacin daula ta farisa iyakacinta da wajen su iraki kenan sai je ya samo littattafai irin na addinai na can baya da suka sauka ya ɗan kakkaranto ƙisoshinsu da labaransu da shi ne sai ya zo maka yana karanta mutane sai ya ce abinda shi wannan da ya zo ke karanta muku da abinda nake karanta muku mai bambanci ai wancan yadda nake karanta muku ta na farko to shi ma irin shi ne ku saurari abinda na zo da shi ku kyalana shi to shi ne yake wannan saboda haka sai ya zama aka saukar da wannan aya don a yi bayanin shi abin da yake faɗin nan wato ƙarya yake yi abin da Allah ya saukar daban shi ne abin da yake faɗi ta tsiniyoyi amma abin da aka sauka ma manzo gaskiya ne kuma ai an taɓa ƙalubalanta su su zo da kamar shi suka kasa an gane da kyau shi ne Allah maɗaukaki ya ce wa in wato wa iz qalu allahumma har wa yau ka ƙara tunawa ka ambata lokacin da suka ce ya Allah in kana hadha huwa al min indika idan wannan abin da yake faɗi gaskiya ne daga gare ka wuji wannan wato tsuntsar kafirci kenan wasu ka ce Abu Jahal ne ya faɗi wannan duk irin manya-manyan kafirai yanzu shi wancan Nadir din bin al-Harith lokacin da aka zo yakin Badar kama shi aka a matsayin wato fursuna ribatacce da annabi ya ji labari ya ce a ji a kashe shi kawai shi saboda ya san abin da ya ma musulunci tun a makka kun ga abu jahal yana cikin wanda ya rika wannan maganganun shi ma kun ga abadar aka gama da shi to shi ne yake cewa allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika famtir alaina hijaratan min sama kai mana ruwa na duwatsu daga sama ruwan azaba kenan kun ga ashe ba tun yau ake ma addinin musulunci izgilanci ba ba yau aka fara faɗa musulunci magana da bata dace ba ka duba annabi ibrahim in ka koma ka karanta kissarsa abinda aka gaya masa annabi musa abinda aka gaya masa annabi isa duka an gaigaya musu maganganu irin waɗannan amma me suke hakuri haƙuri suke. su da suka nemi azaba a sako masu azaba ta wuta daga sama sannan ya ce a witina bi azabin alim ko a zo mana da azaba mai raɗaɗi inda abin da kake faɗi gaskiya ne kaga ai wannan ƙarshen kafirci ya kai kafirci ko amma da yake Allah shi gafuru rahim ne Allah ra'ufu rahim ne Allah mai tausayin bayi ne sai yace aka saukar da aya wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai masu azaba ba kana cikin su sai da suke faɗin wannan magana ba biyu yana makka ba yana tare da su ko idan aka tashi azabar ba garin za a daga binan darkake ba gaba ɗaya to sai Allah ya ce Allah bai kasance zai musu azaba ba kana cikinsu kun gane da kyau wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun har wa yau Allah ba zai musu azaba ba alhali wasu a cikinsu suna neman gafara wannan neman gafarar malamai suka ce ba fa su kafirai da suke ɗawafi suna cewa gufuranaka gufuranaka tsirara da al'aura waje har inda mata a ce su ɗan rufe gaban ka a gani ba wannan gafarar tasu ake nufi ba anan a a musulmin da suka karɓi musulunci muminai a makka suna nan suna neman gafara to Allah ba zai musu azaba ba wannan aya ce Allah ya ji kammala abokar gumi yake buɗe karatunsa da ita na hasken musulunci ayi guda biyu da aya inda Allah ke cewa man yushaqiqir rasula min ba ba'di ma bayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira to sai ya ƙara da wannan ayar wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun me malam yake nufi da wannan tun lokacin sa shi'a ta fara kunno kai a ƙasar nan amma ba ta da ƙarfi in ma an ce da yan shi'a ce yake babu shi'a saboda ba su ma san mecece shi'ar ba a sannan suna magana su yan baraza ne su kaza kaza juyin juya hali suke so a yi su kaza kaza amma aƙida ta haƙiƙa ba su ma san ta ba to shi ne yake yawan karanta wannan da kuma ɗari'u wanda suke shishigi suke azarbaɓi wajen abin da suke mashehunansu shi ne yake cewa man yushaqiqir rasula duk wanda ya bangare ma manzo ya saba masa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shiriya ta riga ta bayyana masa musuluncin nan shine daidai sunna ita ce daidai wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi hanyar waɗanda ba muminai ba in an ce muminai dan Allah suwa kuke tunani ne ha sahabbai yan uwa duk sanda qur'ani aka ce wai tabi ghaira sabilil mu'minina duk sanda ake magana mu'mine anan ya ayyuhal damanu amanu kan fake zatan kanka suwa kake zato hakikatan sahabban manzo dan da su ake magana dama da su ake magana ya bi hanyar waɗanda ba mu'mine ba haka Allah ya ce nuwallihi ma tawalla na za mu jibinta masa abin da ya jibinta in ji Allah sannan wa nuslihi jahannama wato gobe kiyama ko mu shigar da shi jahannama ko wasa'ad masira ya munana a ce jahannama ce makomar bawa to yana karanta wannan aya dan duk wani wanda ya bar hanyar manzo ya bar hanyar sunna ya bar ya sani ya bar hanyar manzo kuma zai gamu da azaba ne shi yasa yake buɗe karatunsa da wannan wannan ayar kuma yana buɗe ta saboda karatun hadisi da yake ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya barin karanta hadisi da aiki da shi shine rashin zaman lafiya a ƙasa sai ya ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai masu azaba ba kana cikin su to haka nan bayan wafatin manzo ya bar mana Qur'ani ya bar mana sunna muddin za a karanta ƙur'ani za a karanta suna, Allah ba zai mana azaba ba yanzu abin da yasa an kangare an bar ƙur'ani, an bar sunna sai dai a karanta su kawai don daɗi amma aiki na haƙiƙa ba aiki. ya sa abin da ake gani ake ta gani mala yana fassara wannan da cewa karatun hadisi da aiki da shi ne ne zaman lafiya kaga sannan Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai masu azaba ba akwai masu neman gafara a ciki muddin a cikin al'umma ana istighfari yau abin da gwamnatoci suka kasa fahimta kenan sai su yi ta akwai wata mafita sama da a koma ga Allah ya ta istighfari babu ita ai banda istighfarin da ake da nema Allah gafara da karba addu'a bayi da yake a cikin mu wallahi da ba mu sani da muke ba yanzu da ba mu sani ba sam sam shi yasa gwamnatocin mu ya kamata su da su gane me hanyar da zai ba mu security me hanyar da zai ba mu lafiya har ta ganga jiki ah yanzu wanda ke jin tsoron Allah yake bin dokokinsa za shi ya sha kayan maye in bai sha ba za shi ya taɓa kayan wani za shi ya taɓa ‘yar wani za shi ya taɓa mutuncin wani duk wanda za ka gaske abubuwan nan ka ɗauke su ka auna su a mizani na imani da taƙawa akwai babu ashe ka ga da gwamnati za ta gane ta dawo ta ƙara gyara ɓangaren da zai gyara imanin al'umma da gyara zukatansu zuwa imani da taƙawa sai ka ga Allah ya kame hannun azzalumai a ciki sai kaga an sami security kuma sai mu sami zaman lafiya da kwanciyar hankali mu sami lafiya har ta gangar jiki amma yau shaye-shayen da ake na maye wanda suke sabbaba zubar da jini da taɓa dukiya da abin da ke jawo su shine saɓan Allah shine rashin takawa rashin imani su kuma wannan saɓan Allah shi ke kawo fushinsa ya sauka cikin al'umma Allah ya tsare mu saboda haka ‘yan uwa sai mu gane ayoyin nan da kyau ƙarshen waccan ayar ibn kasir ya kawo ayoyi wanda zai daɗa nuna mana cewa su kafirai da suka nemi a saukan masu da duwatsu na azaba wannan maganar ba su kadai suka fara faɗinta ba kafin su can kafirai sun faɗi irin ta. akwai can cikin suratul furqan Allah maɗaukaki ke ba mu labari dangane da wato ainihin irin wannan maganar tasu وقالوا qalu asatirul awwalina وهي تملى عليه tumla alaihi bukratan kace ai ta mutanen farko ne wato kawai yake zuwa a rubuta mai su yake neman a tsara masa su ce aka yake shiga wa hiya tumla alaihi ake mai imla'in su bukratan wa asila safe da maraice wai wahayin da ake ma manzo ba wahayi bane a ɗaka yake shiga a tsara mai shi kuma sun manta sunan shi me shi sunan shi ummi ko ne ma'ana ummi bai taɓa rubutu bai taɓa karatu ba da ya yi sai su ce ai zuwa ya aka koya mai wahayi ake masa kawai sallallahu alaihi wasallam su sun san wannan amma suke faɗin wannan qul anzalahu allazi ya'lamuhu tu ya'lamu sirra fi samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima waye ya saukar da qur'ani Allah ya ce anzalahu allazi ya'lamu sirra fi samawa wal ard wanda ya san sirrin da ke cikin sammai da ƙasa shi ya saukar da ƙur'ani ba ta tsinniyoyi ba ne ko ba rubuta ma annabi ake ba inna huka na gafurar rahima sai dai shi Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai saboda haka ya ƴan uwa abin da muke bukata kullum karanta baya kamar yadda annabi na madina aka karanto mai baya dan ya ji halin rayuwa ta baya don ya tuna ya gane ni'imar da ke tattare da shi to mu ma yau muna bukata wannan a wata ayar Allah ce wa ajilu na bil azabi walaula ajalun musamman la wako la ja'ahumul azabu wala wala ya'tiyannahum bagatatan wa hum la yash'urun cikin suratul ankabuti suna neman ka zo musu da azaba ta gaggawa shine wa yasta'jilu na bil azab ba ka suka ce ba a yau mana ruwan duwatsu na wuta kaga suna gaggauta kenan Allah ya ce wa laula ajalun musamman ba dan ajali da Allah ya aje ba na musamman ne yi masa azabar shine a zo badar a kakkashe su ko lokacin suna annabi na garin ga wasu a cikin muminai in azabar ta zo za a hada da su to amma mun aje ranar da za a yi musu azaba ambatacciya sai Allah ya ce wato lajahumul azaba ai da azaba ta zo sadda suka roƙa ɗin ai da sanna musu azaba a baya inganta ba lokacin da ya je ɗa'ifa wa'azi aka biyo shi aka fasa mai ƙafa jibril ya zo ya ce me kake so in masu manya-manyan duwatsu nan na makka in ɗauko kawai in haɗa garin gaba ɗaya da su annabi ya ce ƙyale su ta yi zuwa can gaba su su haifi ‘ya'yan da za su karɓi abin da nake kira zuwa gare shi ba haka aka yi ba ‘ya'yansu suka musulunta suka zo da aka yi badar ‘ya'yan da suka rika kashe iyayen ko ba haka aka ba ko kaga haka annabi ba wai a lokacin ba za a iya masu azabar da suke kira bane a'a Allah ne da tsarin da ya tsara saboda haka waliyati yanahum baghtatan wa hum la yash'urun da sannu azabar za ta zo masu baghtatan ai ta zo da aka zo badar ba sun ga abin da aka yi masu ba wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawmil hisab kaji dan Allah wata magana suka ce ya ubangiji ka gaggauto mana wato rabonmu na azaba mutum yanzu kawai mana da abin da za ka yi mana wannan 'yan uwa muna ji ne saboda masu da'awa a yau kana da'awa ka ce yanzu kake so a fahimce ka kuma dole sai an ji sai an karɓa yanzu a gidanku kowa sai ya fahimce ka a unguwarku a layinku wannan kuskure ne ko a gaya maka bakan magana ka ce za ka rama to kai waye kai ga shugaban halitta abin da aka gaya mai ga abin da aka gaya mu annabawa ya Allah ka gaggauto mana mu na azaba qabla yawmin hisab tun ma kafin ai tashin kiyama mu ai mana abin da za yi mana amma me Allah baya wato da tsarin da ya tsara kuma baya canza shi ya tsara za a tsamo su su baro makka tunda makka sunanta ummul qura nan ɗakin Allah yake ba za a ragargaza garin ba saboda wasu mujirmai shi yasa ku duba yadda hikima ta ubangiji sai aka yi ta haƙuri suke ta tsayar da suka yi sai da aka zo badar suka fito da kansu din suka fito irin wannan gumaguman kafiran aka zo aka kashe na kashewa aka ribace na ribace maka tana nan tsaf sannan ga su kuma sahabbai wanda aka yi tijar da su su ma suna nan tsaf akwai nasarar da tafi wannan daɗi datin a maka aka yi makka aka yi kace-kace nan ce mahaifan manzo abin zai daɗi kuma an tashi azabar za ta iya shafar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba domin jiya mun yi wannan karatun ah haka take za a iya fitar da wasu wasu kuma za a iya haɗa da su annabi nuhu da ya addu'a duk a halaka kafirai ya yi zaton ɗansa na ciki ai bai sani ba amma da azabar ta zo ta haɗa da shi aka share ya ce wannan yana daga cikin tsatsona ya Allah ya ce ina laisa min ahlika ba ciki kafiri ne aka tafi aka hada da shi mata annabi ludu ba dai ta ka hada ba Mata shi ce amma hada da ita shi yasa sannan malamai suka ce ai annabawa ba taɓa saukar da azaba aka hada da su ba kun ga annabi nuhu sai da aka fitar da shi cikin kwale-kwale da mutanensa annabi musa sai da aka fitar da shi daga cikin ruwan teku bahar maliya fir'auna ya shiga da mutanensa sannan aka haɗe ko ba haka bane mutanen annabi lutu sai da aka fitar da su garin sannan aka ɗaga garin kai sama da shi sannan aka hargi shi sannan aka biyo da ruwan bama na wuta kaga shi ba shi dukkan annabawa sai an fitar da su to ya za a yi su roƙi waccan azaba tun annabi na maka sannan a yi mamaka haka an yi daidai sauran annaba da an tsamar da su shi annabi a kyale shi saboda haka alkawari ne na Allah duk abin da suka yi Allah ya ji ya kyale su sai lokacin da ya so sannan aka yi masu abin da aka yi masu ibn kasir ya kama ganganu masu yawa na ga lokaci ba zai ba mu dama duk mu iya kawo su ba almuhim a cikin aron akwai wa'azi ga duk mai wa'azi sanda kake da'awa ka yi iya iyawarka karka ce sai an fahimce ka a sannan annabi lokacin yana yi a makka mutane ba su fahimce shi ba amma ya fasa ba abin da ba su mai na lallai sai ya dawo ya bi su an taya mashi mulki ya ce baya so an taya masa kuɗi ya ce baya so an taya masa mata ya ce bai so an taya masa haɗin kai a zo a haɗa kai yau mu bauta ma naka gobe a bauta ma namu Allah ya ce a'a duka qul ya ayyuhal kafirun la abudu dai aka rushe wannan tsare-tsaren na banza ƙarshe dai sai da ya bar garinsa bai ba abin da yake a kai ba na gaskiya kuma sai da gaske ta bayyana to haka yau duk wani mai da'awa in ka fara ka bi a hankali kai dai ka zama dan Allah kake yi kada ka yadda ka sa gaggawa cikin al'amuranka abu na gaba shine magana istighfari muhimmancin sa yan uwa yana da muhimmanci an ba wato waɗannan mutane kariya saboda abubuwa biyu annabi na cikin su aka ce ba za a masu azaba ba na biyu wasu a garin suna istighfari ashe kaga istighfari yana cikin abin da ke tsara bala'i yan uwa astaghfirullah alazim wa atubu ilai kai ta yin wannan baya ba sai ka kirga ba annabi yakan yi so ɗari a rana yakan yi so saba'in wannan ainihin a sa na safi kinan da maraice shi da bai da zunubin bai da wani sabo ina gani da kai wai kamata cewa kana tafiya maimakon surutu kai ta istighfari kana zaune kana kashin gida a gadonka kana cikin motarka duk inda kake wannan istighfari kuma na gaske ba wai na a'a kayi laifi kuma ka yi gobe ma ka kare gobe a'a ka tuba ka ba abin da kake Allah na tuba in kayi da ko menene ne wallahi Allah zai gafarta maka komai irin girman zunubin da kai domin babu irin girman zunubi irin shirka ka dubi Abu Sufyan Allah ya ƙara yarda gare shi da shi aka zo aka yaƙin uhudu amma da aka zo fatuhu makka ya karɓi musulunci shikenan za a ƙara magana shi ya jagorancin yaƙin uhudu magana ta wuce al'islamu ya jibbu ma ƙablahu shi musulunci yana share duk abin da aka yi kafinsa duk ɓannar da mai ɓanna ya yi in ya ce allah na tuba ya bar kafircin ya ce la ilaha illallah kenan in kana musuluncin kuma kai ka ce astaghfirullah shikina Allah zai gafarta ma ko da zunubin ka zai tabo sama ne Allah ka sa mu gane me Allah ya ce كانوا أولياءه ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نعم الله ملوك كيتي وما لهم ألا يؤذبهم الله me ke gare su cewa Allah ba zai masu azaba ba wahum ya suduna anil masjidil haram alhalin su suna tsare mutane ga barin masallacin nan mai alfarma shine ka'aba kenan ma kanu awliya'ahu kuma su ba su kasance masoyan shi ɗakin ba ko masoyan masallacin in hu? illal muttaqun masoyan wannan ɗaki na Ka'aba ko masallaci mai girma na Makka ai su ne illal muttaquna ba masu ƙaunarsa sai masu taƙawa walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai mafiya yawa yawan su ba sa sanin haka wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya wato salatin su shine irin salatin da suke ko sallar da suke ko ibadar da suke a wurin ɗaki bai kasance komai ba face fito da tafi fito da tafi wa zuqul azabu bima kuntum takfurun ku ɗanɗana azaba saboda abin da kasance kuna aikatawa na kafirci ku kafirai to can baya an ce Allah ba zai musu azaba ba ko anan kuma sai aka ce wa malahum Allah Allah to me ke gare su ne Allah ba zai musu azaba ba dan me yasa ba za a yi musu ba ya sudduna anil masjidil haram bayan suna sha makance mutane ga barin ɗaki mai alfarma lokacin annabi na makka ya zo wata yana sallah suka ɗauko mahaifar raƙuma da ta suka yarɓa masa sai abubakar ne ya zo ya cire masa masu so zo su sallah su hana su su kuma sai su suna ɗawafi ɗawafin ana yi ana fito ana tafi ana fito masu ruwa suka ce za su aje kansu a ƙasa wani lokacin titan bai ba sai an kai kai ƙasa yadda ƙara abin zai fi ƙara sannan a ihu shi yasa za ku ga cewa akwai abin baƙin ciki a ce wai a cikin masu da'awar musulunci a yau akwai wanda suke abubuwa masu kama da wannan rana ana tafi ana abin nan wai wai addini ne mutum yana ran gaji yana dukan kirjinsa yana wannan abu ne da yake da alaƙa da addinin mushrikai wanda suka yi kafin zuwa musulunci amma sai ka ga wani ya ce wannan wai abin da yake ibada ce musulunci ne ya za ka taɓa jingina wannan da abin da annabi ya zo da shi ka ce addini ne kiɗa da fito da rawa da rangaji wajen a ce addini ne to ga abin da muka ji a wannan ayar don me yasa ba za a yi masu azaba ba domin suna karewa lokacin da annabi ya tafi shekara ta shida zai yi umra a hudaybiya suka tsare suka hana shiga makka ko ba haka aka yi ba suka hana annabi ba zuwa ya da shirin yaƙi ba da sahabbansa yana da shauƙi ya bar makka ya bar ta tsawon lokaci suna so su zo su yi ɗawafi su sa'ayi sun kusa shigowa maka don tsakanin hudaybiya zuwa maka 'yan kilomitas ne amma haka suka hana su haka suka haƙura nan suka yi tahallulinsu suka juya suka koma maka da suka koma madina to me zai hana irin masu wannan halin ba za a yi masu azaba ba tunda suna kare mutane ga barin ɗaki mai alfarma sannan wa makanu auliya ahu kuma su ba su ne yinsa ba a gefe lokacin suna cewa ka'aba ta su ce wannan guma wato me suke gumaka da suke ciki su shafa masu mai su waye suna cewa ai ka'aba nasu ne to shine Allah ya kore ya ce a wannan ɗaki su ba masoyan ɗaki ne na gaskiya ba in uhu illa almuttaqun masu ƙaunar ɗakin ƙauna na gaskiya su ne masu taƙawa annabi kenan da sahabbansa wanda suka yi hijira da wanda suke tare da shi da kuma dukkan muminai har yau har gobe duk mumini na gaskiya zaka ga yana son makka yana son madina in ka ji mutum na yawan sukan wannan wuraren wallahi ka tuhumi imaninsa akwai ƙanshi ƙanshin wasu mutane ta tare da shi yawan sukan makka da madina saboda wuri ne da allah ya nan ne tushen addinin musulunci nan ce mahaifan manzo can kuma nan ne gidan hijiran manzo nan ne tushen musulunci daga yadda aka rushe waɗannan wuraren an rushe musulunci sa za ka ji mutum in ka ji na yawan aibata su to kai kai hattara da shi saboda san makka da san madina ibada ne addini ne saboda wurare ne na ibada na musulmi shi yasa ainihin Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albaiti su mushrikai a wannan lokacin Ibada, su sallar su in ma sun tashi ba komai ba ce illa muka'an a ce fito wa tasdiyan da tafi shi suke shine ibadar gashi kuma tsirara suke yi wa zuqul azaba bima kuntum ku dandana azaba saboda abin da kasance kuna yi wato na kafirci a wata ayar can cikin sunan fati Allah ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadi ma'kufan an yablugha mahilla walaula rijalun muminuna ونساء مؤمنات لم لم تعلموهم أن تدعوهم hum. aw fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilmin ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لأذب الذين كفروا منهم عذابا أليما wannan surar tana da nuna mana dalilin da yasa duk roƙon da suka yi masu azaba a makka a yi masu ba a yi ba Allah ya ce wato waɗannan da suka kafirta suke kare mutane daga ɗaki na mai girma mai alfarma sannan suma suka hana a shiga da hadaya da annabi ya tafi da ita yi har aka hana ta ta isa wurin yanka ta shine makka kenan walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat ba dan wasu mazaje muminai ba mata da muminai maza lam ta'lamuhum ku ba ku san su ba annabi yake gaya ma lokacin da yake makka wasu sun musulunta shi bai ma sani ba ɓoye musuluncin suke saboda tsoron azaba ko ba dan su ba an taɗa'uhum in kuka tashi rikici kuka ce za ku auka masu ko lokacin da Anabi ya taho da sulhul hudaybiya da aka yi ya ba su habai haƙuri da ya shigo maka da shirin yaƙi mai za a yi za a kashe wasu kuma ba su cancanta a kashe su ba saboda haka Allah ya ce fatusibakum minhum ma'arratun bi ghairi ilmin wani abu da za ku yi masu na cutarwa sai ku yi masu ba tare da sani ba za a saki kibiya ta je ta sami musulmi ko ba shi aka yi niyyar harbi ba a saki mashi duka sai Allah bai hakan ba da yi Allah fi rahmatihi man sha dan Allah ya shigar da wanda ya so wato rahmarsa wato ya shigar da shi wato cikin ta wanda ya so kaga aka yi ta sai da aka shekara takwas ana gwagwarmaya a Madina aka je Uhudu aka je Khandak aka je ina ne duk wannan yaƙe-yaƙe aka yi su aka zo hudaybiya duka musulunci na ta ƙara faɗaɗuwa maka an ƙyare ta saboda me Allah ba su a yaƙi cikin makka gari ne amintacce sadda ma annabi ya taho fatahu makka an ba shi dama ne na sa'a ɗaya ya shiga ya buɗe ta amma ba da nufin yaƙi ba saboda gari ne aminan amintaccen gari ne to shi yasa anan Allah ke gaya mana lau tazayyalu la'azzabana alladhina kafaru da tun a wannan lokacin muminai na Makkadi za a iya ware su a mai da su wuri guda to wallahi da an ma waɗansu kafirta azaba azaban aliman azaba mai girma amma Allah bai haka ba ya ƙyale su saboda haka har ya zama cewa wato lokacin da wanda suka yi imanin za a shigo a tare da su ko ba a yi komai ba ba haka aka yi ba wannan masu kafiran su ba su karɓi musuluncin abu sufiyan a lokacin ya karɓi musulunci duk wasu manya-manya suka miƙa wuya shi kenan ba a zubar da jini ba shi kuma annabi abin da aka yi mai ya ce ya yi afuwa haka musulunci yake yan uwa akwai wata aya da ya ƙarƙashin wannan da nake son karanta mana wa ma kanu auliya'a in auliya'uhu illa almuttaqun masallaci mai alfarma an ce masoyansa sune muminai masu takawa to sauran masallatai fa asuma haka ne duk wani masallaci da ka sani masu takawa su suke son shi kuma su suke girmama shi to ga aya da aka ƙara mana ita wannan aya tana cikin surar tauba Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habidat a'maluhum wa fin nari hum khaliduna inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ula'ika an yakunu minal muhtadin wannan na karanto mana saboda na ga wani labari ko kwana uku ne sha wani bishop a nan ƙasar yola adamawa state kenan ya karɓo irin tallafin nan na kiristoci can na ƙungiyoyin nan na waje wai ya gina gidaje 81 na 'yan gudun hijira ya gina coci ya gina eh, eh, makaranta ya gina asibiti wai kuma yanzu ya gina ma 'yan tsirarin musulmin da ke cikinsu masallaci shi da wai kuɗin shi shi wannan bishop ɗin har ana tallata ana sawa gashi ana buɗe kiran sallah da waye to kun ji abin da Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah bai dace ba ga wanda suke mushrikai a ce su ne za su raye masallacin Allah shahidina ala anfusihim bil kufri suna masu shaida a karan kansu su kafirai ne wannan bishop da ya gina masallaci shi kafiri ne ko kafiri baya gina masallaci sai ya zo ya musulunta sannan ya gina masallaci domin gina masallaci aiki ne na musulmi kamar yadda za mu ji a wannan ayar ula'ika habidat a'maluhum wa fi narihum khaliduna su ire irin waɗannan kafiran aikin su ya rushe ya ɓace kuma sannan wa fi narihum khaliduna in ba su tuba ba cikin wuta za su dawwama gobe kiyama Allah ya tsare sai Allah ya ce inna ma ya amuru masajidallah kaɗai waɗanda suke raya masallatan Allah man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira wa qama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah bai jin tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin ire irin wannan masu wannan halin ana fata su kasance su ne shiryayyu ba wancan ba saboda haka ba ci gaba ba ne iya da'awa ce ta kiristoci da tansiri nasu a yau a ce an zo an yi abu da dukiya wajen tasa'in da tara da ɗigo tara ɗauki ɗigo ɗaya wai ai a gina masallaci don yaudara sannan har musulmi ana tallatawa ana ganin shi wannan bishop ɗin ya yi abin arziki ya gina ma kiristoci wanda aka jefa da gangan aka haɗa yaƙin aka duk abin da aka yi ɗin dama da gangan aka samar da shi saboda 'ya'yan musulmi a kashe iyayensu su zama marayu kiristoci su zo su ta wasa su da sunan abin nan kaji an ce wata matar gwamna daga kudu ta kwashi wasu ta je ta sa musu makaranta ta ɗau su kolashi ta sama musu haka fa aka yi taifa tun da aka fara boko haram cikin shekarun nan in ka ji 'ya'yan musulmin da aka mai kiristoci abin sai kai kuka da hawayenka duk wannan ƙungiyoyin da suke zuwa na waje da sunan tallafi na 'yan gudun hijira ba fa haka suke ba da tallafin ba akwai manufa ah yanzu kai abin da kake babu manufa almajiran da kuke ciyarwa a masallatai da azumi mai manufarku su rika sallah su rika azumi su aƙida su ta gyaru ko kawai ci da su kuke kawai su ci su sha su tafiye su to shi ma yana da manufar shi da ya ɗauki yaran ku ya je da sunan wai zai tallafa musu yan gudun hijira ƙarshen tikati so yake mai da su kiristoci in har ba su koma ba so yake ya mai da su ba su ganin kiman musulunci da musulmi suna ganin da musulunci da kiristanci da abu ɗaya ne to gashi abin da aka ce a wacce ayar da ya cikin tauba ne a cikin bakara Allah ce wa saddun an sabilillahi wa kufurin bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah toshe mutane daga dakin Allah mai alfarma a hana su ibada da kafirce ma Allah kuna ganewa da kyau sannan da kuma wato fitar da mutane daga wato gidaddajinsu muhajiruna ba fitar da su aka yi ba wannan ya fi girman laifi a wurin Allah daga wato duk abin da ake kuna ganewa da kyau wasaddun an sabilillah wa kufurin bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah su suka fi babban laifi saboda haka ba wannan abin da aka faro sun yi sun ji daɗi a yola sai ka ji ya gangaro gombe wata ran kila sai ka ji shi nan wajen takai can wajen inda maguza nan suke sai ka ji kuma ana ta yabo ai kiristoci yanzu har masallatai suke gina ya kamata ku shiga ku mai kirista zai maka ya burge ka abin da zai maka ya burge ka ya shiga musulunci shikenan bai shiga ba hanyar jirgi daban ta mota daban ka kira mutanen ka ko bukace su je su sallah a cikin ta fi a zo a yaudare su da wani masallaci an sa su makaranta ta kiristoci in ba sa'a ba addinin nan gaba sai dai addu'a Allah ya tsare me me Allah yake ah mun ƙara to ku yi hakuri, ina ga sai mu tsaya nan abinda kaɗai nake so dan kara mana wannan magana da aka yi ta wato ihu da tafi a ɗakin Allah kafin zuwa musulunci don Allah ‘yan uwa mu ji tsoron Allah a yau ya kamata mu waye ba inda musulunci yake da alaƙa da kiɗa da ihu babu shi duk wanda ka gaina waɗannan abubuwa wallahi aro su yayi kuma ba a san su ba sai daga shi'a idan kuka ɗauka kamar ɗariƙar ƙadiriya da suke mandiri ah yo ai sun ce daga lokacin da aka je aka karwa min daga bagadaza ina ne cibiyar shi'a ne bagadaza don ka karanta wanda ya kawo bandiri a masallaci tarihin da ya kawo kai ka san lokacin ba a shekara ɗari ba yanzu hamsin da wani abu ne a shekara ga kafin hamsin babu bandiri kwata-kwata a najeriya can aka ɗauko shi aka kawo kuma har yau bandiri a ƙasashen larabawa wurin biki ake kaɗa shi ba a masallaci ba to haka kuma yanzu ba badujala yan shi'a duk sanda za su zanga-zanga za ka ga dujala ana kaɗawa yara suna ihu da su suna bibiya duk da sunan addini ya kamata mu gane me musulunci mai ba musulunci ba a daina yaudara mu ka zama ɗan uwa ka tsaya kan daidai sadda duk ka ji wa'azi amfanin karatun mu aiki da shi ka bar duk abin da ka san ba daidai ba ne yanzu muka ji maganar istighfari kai ta amma wani wargi a cikin addini kiɗa da dukan kirji da tsalle kaga mutum ƙato yana cima yana faɗuwa kaga yarinya tana cima tana faɗuwa dai a ce wai shauƙi ne wai wai ta yi wusuli ta yi wallahi duk shaiɗani Allah ka tsare mu Allah ka tsare al'ummar musulmi abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin ne kuskure kuma Allah ya gafarta man ya gafarta maku muna addu'a ga wanda suke rubuto addu'o'i suna neman addu'a ta musamman wata mata ta rubuto tana neman addu'a ku Allah ya inganta kyautar wato zamantakewata da mai gidanta tana neman addu'a ta musamman zamantakewata da mai gidanta kila ba daɗi take roƙon cikin addu'o'in ku a saka ta Allah ya sa ya gane in kuskuren shi ne gyara nata ne ta gyara Allah ya ba su zaman lafiya da masu neman addu'a da yawa Allah ka san bukatunmu duk bayan ka nemu da wanda suka nemi addu'a da ma wanda ba su nema ba ka san bukatunmu ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka ya Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi na shari ka canza su zuwa ga alkhairi Allah ka shirya da wannan al'umma tamu mu Allah ka riko da hannunsu Allah ka tsare mu daga duk abin da ba a so Allah ka ba mu ladan mu, azumin mu, azuminmu mu, wannan karatun da muke da duk abin da muke Allah ka sa mana a mizani Allah ka ba mu lada Allah ka ƙare mu da lafiya Allah ka kare mu da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk